Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba sashen Hausa na murya Amurka ne ke watsu muku shirye-shirye kamar yadda muka saba bayan labaran duniya Ibrahim Alfa Ahmed zai shigo da shirin a bari ya huce ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump wanda ya jajirce wajen kare matsayinsa na sa Amurka gaba da komi ya shaidawa taron tattalin arziki na kasashen duniya cewa duniya za ta amfana daga karfin tattalin arzikin amurka ya kuma yi kira ga kasashen su rungumi tsarinsa na bunƙasa ƙasa ya bayyana a cikin jawabin da ya yi na mintoci goma sha biyar a wajen taron tattalin arzikin da aka gudana a birnin davos na ƙasar switzerland cewa idan amurka ta haɓaka haka ma duniya za ta haɓaka ya ce kofa amurka a buɗe take domin hulɗar kasuwanci kuma yanzu muna tashe kamar da kamar yadda ya saba tun da ya shiga siyasa trump bai yi nadama ba kan tsawwala kudin fice da wargaza yarjejeniyoyin harkokin cinikayya da kuma waɗansu na ƙasa da ƙasa da aka cimma da yake ganin suna kawo cikas a yunkurin haɓaka tattalin arziki ikirarin sa amurka gaba da komi ya janyo suka tsakanin masu halartar taron na davos da dama waɗanda ke fifita ɗaukar matakan haɓaka tattalin arziki na bai ɗaya ba tare da ambaton amurka ba shugaban ƙasar brazil michael temer ya yi amfani da jawabinsa a taron davos ranar laraba ya bayyana adawa da abin da yake gani a matsayin yin ƙafar rago a tsarin cinikayya mara shinge da ya ce manyan ƙasashen duniya ke yi Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka za ta ci gaba da sauraro ta kuma samar da zaɓin matakin soji na zahiri ga jami'an diflomasiya da ke ƙoƙarin yayyafa ruwa a rikicin da ake yi a yankin Koriya ta kuma tunkari barazanar makamai masu linzami na Pyongyang ke yi. Da yake magana yayin da yake cikin jirgin kafin saukarsa a Pearl Harbor, Mattis ya ce a shirye Amurka take ta shiga yaƙi a daren yau. tare da koriya ta kudu idan koriya ta arewa ta kai mata hari ya ce waɗannan zaɓin matakan sojin suna nan daram tun shekara ta 2953 kuma har yau ba su canza ba suna nan za mu iya yin yaƙi yau kafaɗa da kafaɗa da koriya ta kudu idan aka kai musu hari kamar yadda sakataren ma'aikatar tsaron ya shaida wa manema labarai akan hanyar sa daga vietnam zuwa hawaii sakataren ma'aikatar tsaron ya gana da takwaransa na koriya ta kudu song yong-mu jiya a hawaii matis ya ce tattaunawar ta ba da ƙarfi kan raba yankin koriya da makaman nukiliya waɗansu masu kula da lamura suna cewa mai yiwuwa ne koriya ta arewa ta yi amfani da wannan tattaunawar wajen haddasa tsatsaguwa tsakanin amurka da koriya ta kudu Sakataren ma'aikatar kudin Amurka ya sanar da kakaba wa waɗansu 'yan ƙasar Rasha da kuma Ukraine takunkumi sabili da mamaye Crimea. Aka kuma haramta musu gudanar da harkokin kasuwanci da Amurka da kuma hana su amfani da ƙaddarori da suke da su a Amurka. Sakataren Baitul Malin Steve Mnuchin ya faɗa jiya Juma'a cewa gwamnatin Amurka za ta ci gaba da kare iyauci da mutuncin Ukraine ta kuma tunkari waɗanda suke ƙoƙarin yi wa yarjejeniyar da aka cimma zagon ƙasa yarjejeniyar da ta buƙaci rasha da ukraine su goyi bayan tsagaita wuta su kuma janye manyan makamansu daga yankin yayin da aka kuma buƙace su su goyi bayan yi wa tsarin zaɓe garan bawul sabbin takunkuman sun shafi waɗansu jami'an gwamnatin ƙasar rasha da suka haɗa da mataimakin ministan makamashi wanda kungiyar tarayyar turai ta kakaba wa takunkumi sabili da rawar da ya taka wajen tura makamashi krimiya goma sha ɗaya daga cikin mutanen kuma da takunkumin ya shafa 'yan awaren ukraine ne da ke da mukaman gwamnati a yankunan da su 'yan awaren suke kiran kansu al'ummar da jamhuriya donetsk da kuma al'ummar jamhuriya luhansk banda ɗaiɗaikun jama'a kuma takunkumin ya shafi waɗansu kamfanonin rasha tara da suka yi gine-gine a yankunan da 'yan tawayen suke iko a crimea to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an yankin oroma na ƙasar habasha sun ce suna yi wa sama da fursunoni dubu biyu ahuwa waɗanda aka kama yayin tashin hankalin siyasa da aka yi cikin shekara ta 2012 kakakin yankin oroma adisu arega shine ya sanar da haka a shafin sada zumunta jiya juma'a ya ce an yi wa fursunoni 2,345 da aka kama bisa zargin sa hannu a tashin hankalin ahuwa an kuma sami mutane 1,568 daga ciki da laifi aka kuma yanke musu hukunci. jami'ai sun ce za a saki fursunonin da aka yi wa ahuwa cikin 'yan kwanaki masu zuwa bayan sun sami horo kan abin da ya shafi shiga hannu a wani sabon yanayin rayuwa makon da ya gabata majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda Hausawa ke cewa shi ke kawo da rabon wani. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da safiya ta asabar da fatan an waye gari lafiya usmanu na ga yau sai dariya kake ta yi eh, yawa aiki na kyau <laughs> aiki yayi kyau ah, yawa to usmanu mm. bismillah bari kyale ka fara da mika gaishe gaishe to sakon farko na gaisuwar abar ya huce zai je ne ga mubarak nuhu sai kuma kwairanga faruk gombe da ibrahim bala kano da muhammad takusha sharif sai lawal usman da kuma buhari muntari yaro a kaduna a najeriya kenan sai gaisuwar fata alherin dai ta abar ya huce zuwa ga ahmed sani sai kuma zainab m bello da aminu abdullahi mada gwaram sai honorable abdullahi sha'ibu katsina da kuma baba abdullahi yar zaria ko inda ya alasa na faɗa daidai to hmm. sai zubairu dan malam da kuma ismail adamu yusuf sai mun kaila mun kaila gabatari a lafiya sai kuma sakon gaisuwar fata alherin na abu da huce zuwa ga h ba fara isa nasarawa hmm. sai zainab m bello a wannan ina gato na faɗi ta sau biyu kenan ta aiko da hmm, sako ta aiko da eh, sako ne har sau biyu kenan eh, ta ci <laughs> suka shiga eh, ta ci abulus <laughs> haka ne <laughs> to sai hafizu bashir ahmad zaria da kuma gaisuwar fata alheri na bari ya wuce zuwa ga usman musa lafiya sai nuruddin ahmad zaria da kuma hamza sabo shi ma a zaria sai awal umar da kuma ilyasu usman salihu hmm. gaisuwar fata alherin daga takarduna na na ƙarshe a hannu mm. hamza baban bola a jos sai ah. kuma al-mustapha haji sufi sai mustapha alkali koko da kuma nazir zakari aliyu a zaria sai yusuf dan badawa da kuma ismail umar sai murtala s sadiq da kuma murtala baba sai abba aisha na ga aisha abba ne saka mm. sai kuma sha'ibu almu tare da ibrahim Al Amin Bichi da kuma muhammad ibrahim kano daga karshe muhammad ibrahim da abdullahi tukur to haka yake ga ɗanbin gaisuwa to ba fulatani ne da babarbare oh, zan gaida guda biyu saboda mun yi aiki tare da su kuma duk lokacin da muka je yanke arewa masu gabashin najeriya da muna aiki da su amma daga baya zan zo baka labarin su ɗaiɗai da ɗaiɗai zan baka na wannan ɗan bare bari da kuma wannan bahulatani. ce eh, shi baran dai shine Ibrahim Sawab. Na ce eh. Ibrahim Sawab kowa da nan Maiduguri ya san kowa ne ne eh, shi. Ibrahim Sawab. yawa zan zo baka labari ka tuna mun baka labari. Na taɓa bada labarin sai zo ya ci min musu. Saboda yadda ya rika nokewa tare da buya lokacin da ya je kara harbi amma ce shi eh. gaskiya ba haka aka yi ba eh. ba shi ne yan maza sun ji tastas yawa yan maza <laughs> haka ne eh, sai kuma Ahmed Mohammed ah, Saka don don baka labarai da masu dan karen yawa daga bisani haka kuma na mika zan yi makonni ina sha a kwarai da gaske kuwa dan ban gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Kabiru Abdullahi da Bala Muhammad Dambam a jihar Bauchi mm. sai mai nasara nasarawa fontuwa tare da abba sa'ad mahuta sai mm. gaisuwar mai sauraronmu sani mai lange-lange yalwan wuri Ɗan ban gaisuwa zuwa ga alhaji haruna bby tarmasuwa mm. a jihar bauchi sai gaisuwar wato shugaban kungiyar murya talaka reshen jihar katsina comrade sani shaga kofar kaura a katsina su kuma gaisuwar salifu zakari gidan rumji a yankin maraɗi jamhuriyar niger in mun gaisuwa zuwa ga yahaya abubakar karfi a malumfashi da fatan kunanan lafiya mana mika dan mun gaisuwa zuwa ga alhaji mele yusufari a jihar yobe najeriya sai gaisuwar wato ibrahim rabilu tsafi wanda ya kuma da wani labari dare mu karanto labarin da aka ji shin anjima ga dan gaisuwa. zuwa ga sani muhammad cindongo karofin madaki a baucin yakubu sai mm. ibrahim asisi da dalami pa likitan takalmi kasuwar wunti mm. da bala marafa da solomon zakka gatama da ya'u karansi sai nura journalist gidan sarkin bununu mm. da alhaji yakubu ta fidan bununu sai nasiru makanikin vectra garejin wanzam da shagari makanikin mashin karofin madaki a abocin yakubu da fatan kunanan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga jami'in gidan kurkukun babban jami'in na gidan kurkukun kuje wato dcp a kelo abdullahi tare da dukkan ma'aikatansa muna godiya da tarba mai kyau da suka mana lokacin da muka ziyarci wannan gidan kurkuku mm. da fatan duk suna nan lafiya ga wata gaisuwar nan zuwa ga dcp gimba mano dumbulwa na gidan kurkukun bauchi shi ma tare da ma'aikatansa da fatan dukkuna nan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga sa'idu lamara da ke jihar plateau tare da sani a muhammad axlan sai munir khalid tare da sanusi sadiq sokoto sai gaisuwar ibrahim shehu da munir sani sai yaro bashir a kanan daba sai gaisuwar usman gurama sai abdullahi kashiri Kawule tare da Ibrahim Abdu sai kuma gaisuwar Shu'aibu Almu Gaida tare da Ismail Umar sai Ishaq Yakubu da Abba Hakimi da fatan kuna da lafiya ga ɗan gaisuwa zuwa ga Lukman Abdullahi Goma sai Kabir Yakubu da fatan kuna nan lafiya kalau haka kuma muna mai ɗimbin gaisuwa zuwa ga Balarabe Muhammad Sani sai bashir muhammad rano tare da muhammad nake so in ce rano sai gaisuwar hassan muhammad tare da suleiman muhammad sai zakariya ma'awiya dan sadau sai abdulrazak ibrahim da lami abubakar da fatan kuna da lafiya gaisuwa zuwa ga abdulrashid madaki tare da abbas gambo sai yusuf shehu abayi tare da fatima musa wuyo sai ahmad umar lambu tare da sanin salihu sai gaisuwar yusuf hamidu da bature isa gora sai husaini muhammad muna mika ɗanban gaisuwa zuwa ga malam isa gwamnati tare da dukkan 'yan majalisar sa unguwar jaki abocin yakubu da fatan allah ubangiji ya ƙara lafiya amin حلال بيه عيسى بهاشفي محمود wani irin abinci ne mutanen maiduguri ko mutanen borno suka fi shahara a kai anya ba burabusko ba ne burabusko ko mm. biski kenan mm, to ka san biskin kala nawa ne a na san akwai akwai biski da ake da gero yawwa akwai na zamanin da kenan yanzu yanzu da yanzu da yake ba a samun gero ai baka ganin biski na gero bakin nan yawwa eh, sai na masara kuma mm-hmm. eh, ba da shinkafa ne yanzu a to ai yanzu ka san yawanci yawanci ma wai nake son faɗa maka cewa yawanci da yanzu biski mm. daga na shinkafa mm-hmm. sai na alkama mm-hmm. kai na alkama amma fa kamar zai daɗi da gaske ah, kana cin biski kenan kai ma ah, ah, hawa <laughs> ka san inda ya ci ma mai kyau ci ai a ci eh haka mm. to ka san a ni abinda ne mamaki shine cewa mana duguri shine a ibrahim sawab sai ka mana abinci amma sai ka mana masa shi ba barbaren ke da wai eh, nake son bada maka sai ka mana masa maimakon biski ma tun da shi ba <laughs> maimakon biski <laughs> sai ka mana masa to eh. tambaya nan ita ce shin cewa eh. su wane ne aka san su da masa kamar alam misali in ba in ba kwai je gari ka san zaka ka masa abin da ya shahara a cikin wannan garin wanda zai ci yawa sai ka mana masa ya ce ga masa ga masa ya borno anya yabe maka riga malam masallaci ba <laughs> ka san dalili ne ah. saboda watakila dai watakila dai baya so mu tambayi akwai abinci a ba biski ba dai akwai wani abinci da kullum mm. muka je muka dan dame shi akai ana ce marmar gis special wanda muka zo nan muka yi magana da halima a kai margi special margi special a wannan ko a kaduna akwai wani shagon su na bare bari ne ana yin margi special ana yin wannan margi eh. special ko yawa eh. to an ce dai abincin margi ne to amma dai eh. akwai shi dai a maiduguri da yawa yawa amma ka je akan yi yawo a je a nemi da sai da margi special gaskiya da dadi a ah, da dadi sosai kuwa mm, ai ai abincin kenan mun zauna na ce maka har har bature ya har bature ya ya watsa <laughs> special ya watsa special <laughs> <laughs> baya jin hausa da na shigo da sunansa a ciki eh. amma akwai wanda muka tafi da shi eh. wanda <laughs> ah, bature ne dan amerika ne ko da eh. yake ya saba zuwa can mm. amma da ya zauna ya zauna a kan tabarma eh. ya naɗa kafa ya eh. wanke hannu yawa <laughs> ya watsa biskin ko margi special ya watsa <laughs> da ya mata irin ta turawa da ya fara ya fara ban da cokali ya ga karkuwa wa sheku yawa da ya gane gaba ɗaya duka mun sun kuya <laughs> zai ga cokali cokali yana ɗauko ɗan wallahi kawai da ce maka sai aje cokali kawai sai janyo ruwa ya wanke eh, hannunsa kawai sai ya jefa ya fita daga america special zuwa margi special zuwa margi special yawwa to amma akwai eh. akwai abubuwa na santi masu ɗan karen yawa da Ibrahim Sawabi ya yi waɗanda a gaskiya na gaya maka sai da ya haɗiya wani abu ya faru ke haba haba ai duk lokacin da ya haɗiya wato akwai eh. labari ya yi wato ba kama sanin cewa akwai labari da sai kuna cin abinci <laughs> musamman kasar in zafin ranar ne je da koku eh. yawwa ka samu ruwan sanyi ko dan koka kola ko eh, pepsi ko wani abu yawwa in ya kora eh, wato haba a yi fara watsa maka labari wato duty free <laughs> akwai wani abinci ban sani ba ko ka sani da ake cewa wai dandero ina da jin suna ma ba taɓa ganin shi ba <laughs> danderu ka san danderu ina na jin sunan ban san shi ba ido ka san shi ba eh. wato kamar nama ne ake dafa shi ne ake koya ne haka dai a dunkulansa da yana dai eh, da kamar da haka Eh? kamar dan meatball haka da yawa kamar meatball amma da eh. faffan nama ne da yake eh. ba da kakke ba ne oh, an dafa shi ne an dafa shi ne kawai mm. haka haɗe da miyarsa da dan yajinsa da dan ko menene nasa haɗe shi ne ake kira da ndiru ka sa ni da wasu masu sauraro kila muna haɗe yawo <laughs> akwai guda ɗaya kuma naman da sunan yanzu na san ibrahim sawab yana ce yana ta min dariya zai ce allah ya kama ni <laughs> amma dai akwai guda ɗaya akwai wani abincin ah, ina jin kaga na ina zo mana ina je ko kamaniya yake cewa ne kamun <laughs> kila sai ya ga ka kasa tuna ya tana maka ina jin kamaniya ne dai suna wani abincin ne kamaniya shi kuma wani iri ne kaji sunan abinci kala kala ka ce kai hadda experiment kayo ai ai ai gwaje-gwaje ne eh, kawai anyway bari dai sai dai Allah da ya kai mu kamar abu na eh, akwai labarin da nace akwai Ahmad Muhammad Sakafa wahulata eh, bahulatani ba eh, shi shi tasa santin eh, da wani shi kuma kasa abin da yake santin sa ah. kofi kofi da wani ruwan bulun kofi <laughs> ruwan shayi gawa yawa eh in kana so ka gana santin sai ya zo shan kofi tukuna bare in ya kawai shi amma da abincin da bai ci haɗin nan naka kamar ne eh to eh wani lokaci na ka haɗa masa irin wannan kofi din nawa ya sha amma in ya sha ko na ko na kantin ne ma dai shi ma dai sai dai an sai an ji labari gare dai naka din dai gare naka yana yana tashin kanshi eh, daga teburi na nake ka hai waye wannan ce alhaji ira ya shigo <laughs> da shi muke gane ka shiga <laughs> sai makon gobe da Allah kai mu na ga lokaci ya eh, kawo <laughs> ma kare eh? ji akan akan babban lacha eh, <laughs> sannan ka kamanta makon gobe akwai fa labarin da kace na maganar da Tsafi eh kwarai da gaske akwai labarin da ya turo mana insha Allah za mu karanto a cikin makon mai zuwa ma <laughs> sauraro a madadin Usman Ahmad Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya dalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.